بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملفات سادوا أولا آه، دري da yin karatu a wannan shiri namu mai albarka wato shirin fikihun azumin ramadan wadda muke karanta babin azumi a cikin littafin namu mai albarka ashalul masalik fi nawmi targhib al-murid salik fi madhhab al-habr al-imam malik na sidi muhammad al-bashar Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama jiya muna magana ne akan nau'uka na kafara da mutumin da ya yi daga cikin abubuwa guda biyar da malam ya ambata kafara ke hawa kansa muka ce abu na farko da ya ambata shine ciyar da miskinai guda 60 kowanne a bashi muddin nabi guda ɗaya abu na biyu da ya ambata wato ko mutum ya yi wancan ko ya yi wannan na biyun shine yin azumi a jere na watanni guda biyu sannan abu na uku shine ke cewa ‘yanta bawa to bari in kara jama na baitocin sannan sai mu ci gaba da shari'i yake cewa wahiya ala takhiri imma adda sittina miskinan likullin mudda أو صام شهرين ولا أن نسقا أو مؤمنا رقا سليما اعتقا أو صام شهرين ولا أن نسقا حكما يأذن يعني وتنمي قدابي أجيري أو مؤمنا رقا سليما اعتقا حكما يأنت يعني باوى mai sharadi guda biyu Ba wanda za a yanta na farko shine ya zanto mumini sawa'un mace ke ko namiji don haka ba zai yi ba a yanta bawa wadda ke kafiri wajen kafara na azumin watan ramadan na biyu ya ce saliman ya zanto wadda yake mai lafiya ya kubuta daga kowane irin aibi sannan ba shi da wani nau'i na yanci tare da shi ba yi alkawari da shi ba na wato ainihin zai yi wani aiki ko ya fara wani aiki wanda in ya gama za a inta shi ba bawa ne wadda rabansa yantacce rabansa bawa ba ba bawa ne wadda mai shi ke cewa idan har ya mutu ya zama ɗa ba ba bawa ne wadda mai shi ke cewa in ya kai lokaci kaza ya zanto ɗa ba a ya zanto fiye bawa ne abansa don haka dangane da aibi idan bawan nan ya kasance yana da wani aibi a halittarsa kamar ka ce mutum ne mai ido ɗaya ko ka ce mutum ne wanda yake kurma ko wanda yake bebe ko da yake da tawaya haka nan na halitta eh, suna cewa wannan dole sai ya kukuta daga wannan irin tawaya ɗan kafin nan da wato ainihin zama ya cancanta a 'yan tashi na wato ainihin kafara to menene dalili akan wannan din cewa bawar da za a yanta dole sai ya zanto mumini wannan shi ne ra'ayi da kuma fahimta na jumhur da dama daga cikin malaman musulunci dalilinsu menene dalilinsu dalili akan wannan shi ne hadisin ah, معاوية ابن الحكم السلمي a cikin sahih muslim wanda bai ta bata masa rai sai ya daddake ta ya sannan sai ya nadama ya zo ji annabi sallallahu alaihi ya faɗa masa ga abin da ya faru sai annabi ya shekaje ka kira baiwa da ya ya zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tambayoyi guda biyu na farko ya ce aina Allah ina Allah yake tace ce fi sama'i yana sama ya ce man ana wane ne ni ta ce an ta rasulullah kai manzon Allah ne sai annabi ya ce i'tiqha fa innaha mu'mina ka 'yanta ta domin mummuna ce ita kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi siffar da saboda tana da wannan siffar ne ya sa ya ce a yanta ta kenan in aka ce yan tabawa musulunci sau an faɗi kainin imani kamar yadda aka faɗa dangane da abin da ya shafi kafaran kisa na kuskure wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أجعنا الله يفدي تحرير رقبة مؤمنة أنت ويا وجهتك مؤمنة خوبا قدابا كما يزيد أجل كفارة الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى تحرير رقبة من قبل أن هذا أعلم به الله فأما النبي صلى الله عليه وسلم عائشه شيء يا نون الشواء abinda ake nufi shi a yanta bawa mummuni saboda haka a ko ina duk inda aka ce a yanta bawa a matsayin kafara to abinda ake nufi kenan a yanta baiwa ko bawa wadda yake da siffa ne imani kuma malamai suna cewa wannan ai shi ne ma yake tabbatar da makasudin yantarwa a musulunci saboda asalin abin yake jawo bauta shine idan aka yi yaƙi ya yi, to mutumin da ya je ya yi yaƙi da musulunci aka yi galaba a kansa aka kama shi to ai musulunci ya bar wannan tsarin ne saboda cimma manufofi guda biyu manufa na farko shi ne ya zauna tare da musulmi ya gane addinin su ko hakan zai sa ya musulunta na biyu shi ne idan har yake masalantar da gangan bayan addini ya bayyana a gare shi cewa shine addinin gaskiya to lallai irin wannan ya cancanci zama cikin kaskanci to in ko za a yanta dalili zai sa a yanta mutane kaga za a yanta ne mutumin da ya riga ya musulunta bai dace ya zauna a cikin kangi ba bai dace ya zauna a ƙarƙashin wani sai yadda aka sarrafa shi ba to idan ka ce a'a a yanta wanda ba ba mumi ba malamai suna cewa to an maksudin da ya sa musulunci ya zo da yantarwa din kaga ba a cin masa ba kenan kaga kenan ka ba wani wanda ya cancanci kaskanci kuma kai ka ba shi ɗaukaka ka ba shi izza shi yasa suke tafiya akan wannan din al abu hanifa don su malamai su kuma suna ganin a'a babu dalili akan wannan dan su suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hal tajidu raqabatan tu'tiquha shin zaka iya samun baiwa ko wuya da zaka yanta bai ce masa mumina ko ba mumina ba to kamar yadda muka sha faɗa idan abu ya zo mujmali sai aka zo aka yi bayanin sa to yuhmalu al-mujmalu alal mufassar haka ya dace a ce kwana biyu ko uku da suka wuce na yi kuskure na ce yuhmalul mufassaru alal mujmal ba haka ake cewa ba yuhmalul mujmalu alal mufassar shi wanda ya zo a dungule dan sai a ɗauke shi a fassara shi da abin da ya zo a bayyane wannan kuma shi ne abin da jumhurin malamai suka yi don haka shi ne abin da ya firin jari da kun ji dalili na cewa au mu'minan rikan salima na ataka a nan ya ƙara sharaɗi na biyu shi ne cewa shi wannan ɗin ya zanto mai lafiya ah, tubarsan menene hujjin ta cewa sai ba wannan ya zanto ba shi da kowane irin aiki ba saboda ba wa mai ido ɗaya musulmi an yanta shi maksudin yantarwa ya tabbata ba wanda yake gurgu idan an yanta shi maksudin yantarwa ya tabbata a musulunci almuhim wannan da shi ne abinda su malaman malhabar malikiya suke faɗa dangane da wannan kuma wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayaninsa da ya yi a kan wato ainihin da ya yi a kan wannan matsala wato matsala na nau'uka na kafara a musulunci da yadda ake yanzu yanzu sai ya shiga wata matsala daban matsala cewa eh, wani lokaci ne ya dace mutumin da ake bansa azumi ya rama azumi in kuma bai yi a wannan lokacin ba ya bari har wani ramadan ya rike shi mai ya dace ko mai yawa jaba ba a kansa shi ne ke cewa ومن توانى في قضى رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام بد مع قضاء الصوم ومن توانى في قضى رمضان دون بيجنكري يتساهلي وجن biyan azumin watan ramadan alhali ya yi wannan jinkirin ne sahulan shi sa ya ce mufarriban wato lafiyarsa kalau mazaunin gida ne shi ba shi da wani uzuri wadda zai hana shi yin azumi amma kawai ta hawunan saboda rashin kulawa bai rama wannan azumin ba hatta a tahu sani har wani ramadan din na biyu ya zo ya nike shi to irin wannan mutumin alaihi ijaban li ya yawmin it'amu muddin to abin da yake kan sa shine wajibi ne ya ciyar a madadin kowace rana na azumin da ake bansa dole zai ciyar da miskini guda ɗaya ya ba shi abinci wadda yawansa ya kai muddun nabi guda ɗaya Ma ma'afa ba son ɗori a kan ramukan azuma ma'ana abubuwa guda biyu sun wajaba a kan wannan mutumin to kamar da na faɗa wannan yana magana ne akan yaushe dace mutum ya yi biyar ramadan wanda da wani kuzuri ya sha azumin watan ba, yau shi dace ya biya wannan azumi na watan ramadan ba ma shi kaɗai ba har mutumin da ya yi wannan ta'addanci kafara ta waje ba a kansa yau shi dace ya biya azumin kuma ya yi kafara Su malamai suna cewa rama azumi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ne a cikin fadin الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى واندي كيد أذري بذيه أزمي أشجوة رمضان با أذرنا سواء نرش الله فيه ko ku a uzurin nan na tafiya ne da yi a lokacin watan ramadan Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukhra in ya sha ruwa to ya kirga adadin kwanakin da ya sha ya rama a waɗansu kwanakin daban ba kwanaki na watan ramadan ba tun da ya ce waɗansu kwanaki kaga ya bar abun kenan a buɗe wannan shine malamin suke kira alwajibul muwassa wajibi ne wanda aka yalwata lokacinsa saboda haka lokacin rama azumin watan ramadan yana farawa daga biyu ga watan shawwal saboda ɗaya ga watan shawwal kamar yadda muka ambata ranar idi ne ba a yin azumi a duk ranar idi kowane rana inda ya idi ne a masalici wanda kuma ya ɗauki idin masalici kamar yadda kowa ya sani guda biyu idul fitr da kuma al'idul kabir ko al'idul al'adha idi da ake yi na bude baki daga azumi sai ga watan shawwal ko kuma idi da ake yi yayin da mahajjata suke kammala ayyukansu na aikin hajji wanda ake yin ranar goma ga watan zulhijja ga wanda baya aikin hajji su wanda suke aikin haji ba ranar iri ba ne a wurin su. ranar aiki ne yawon hajjul akbar Yau nahar ake kiran wannan ranar dangane da mutumin da yake aikin haji to shi wannan da kwanaki da suke tattare da shi ranar arfa ranar eh, babban sallah da kwanaki guda uku ayyamu tashrik kwana biyar kenan a jere waɗannan annabi ya kira su kwanaki ne ba azumi a cikinsu ga mutumin da yana wannan ah, ah, wurin bane wato ba mahajjaci bane to haka nan dai kenan daga wannan ɗaya ga watan shawwal har zuwa 28 ko da tara har zuwa ko 27 ga watan sha'ban wannan shine lokaci na wato ainihin قضاء رمضان وما دليل أكاد شنس عدة من أيام فقط فمن حديث يا إلاندا شكم نسائي لماذا آه، شكم ما بخاري مسلم حديث متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها ما تعلم صلى الله عليه وسلم كان شواء كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي illa fi sha'ban wani lokaci na kan samu kaina a yanayin da ana rina azumi na wata ramadan bayan iya ramawa har sai a watan sha'ban kenan lokaci ne na ramu kodin to abin da yake faɗa a shi ko kuma kafin nan malamai suna zance a kan cewa ramukan nan ya dace ya kasance za a yi shi ne yadda aka yi ramadan a jere ko ko a'a za a iya yi shi a rarrabe ana banki ko ana banka azumin kwana goma dole ne ka yi shi kwana goma a jere ko a'a za ki iya ko za ka iya a rarraba ka yi ɗaya ka huta ka yi biyu ka huta ke uku ki huta to abinda jimhurin malamai suka tafi akai shi shine cewa mutum zai iya duka biyu ɗan imma ka yi su a jere imma kuma ka yi su a rarrabe babu dalili da ya wajabta yin ɗaya sai dai kawai malamai suna mustahabatar da mutum ya yi gaggawa wajen ramawa saboda yanayi na wato ainihin rayuwa mutum bai san lokacin da mutuwa za ta ɗauki shi ba don hakan in ana bin mutum bashi na hakkin Allah madaukakin sarki to ya dace ya gaggauta wajen biyan wannan bashi don Allah madaukakin sarki yana cewa fastabiqul khairat ku yi rigegeniya wajen aiwatar da alkhairi don haka muna cewa musulhabbi mutum in ya samu dama ya gaggauta rama azuminsa na watan ramadan kada ya bari har lokaci ya kore masa to matsalar da malam yake bayani a kai shine mutumin da zai kasa yin ramukansa na watan ramadan har wani watan ramadan din ya shigo yana da hali kala biyu hali na farko shi ne zanto kuzuri ne ya hana shi haka da ya zanto ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya wadda bai samu dama ya yi azumi a ciki ba kaga wannan yana da kuzuri na shari'a su ne ma da shari'a ta baya na cewa mutum yana iya ajiye azumi a watan ramadan to in tsawon shekara mutum yana rashin lafiya ko yana tafiye tafiye da bai samu dama ya wannan ba to shi yana da uzuri shi wannan babu komai a kansa kawai maganar da Allah ya fidda sun min ayyami ukhra ne in yayi wannan ramadan din bayan sa sai kokari sai rama abin da ake ban sa kai ramukan ne kawai a kansa banda shi babu wani abu dori akan haka nan hali na biyu shine mutumin da kawai sakaci ne shi yasa ya ce mufarrifan mai sakaci lafiyarsa talo mazaunin gida ne amma kawai saboda shirin da ko kace saboda rashin sanin kan gado da rashin kulawa da al'amarin addini ya bari har ramadan ya shigo masa to wannan abinda yake wajibi a kansa ya ce to shi abubuwa ne guda biyu na farko tukun wannan bai mai sabo ne tunda ya tauye umarnin allah madaukakin sarki da ganga na biyu shi wannan zai yi ciyarwa malamai suka ce zai yi ciyarwa mudu ɗaya na bai ma kowace rana cikin rani kunda ake bansa bashin azumi da shi ma wannan din din zai bayar da shi suka ce shi kuma zai ciyar da miskini ne ko fakiri daga cikin 'ya'yan musulmi daga cikin 'ya'yan musulmi a nan ba bayi ba ne 'ya'ya ne zai ciyar da su na musulmi waɗanda suke miskinai ko kuma fakirai sannan kuma azumin fa nan har yanzu ana ban su bashi saboda ka shi abubuwa guda biyu ne suka wajaba a kansa wanda ya saka shi to me dalili akan wannan dalili akan wannan eh, babu dai nasu karara dangane da wannan amma abin da suke faɗa an samu sahabbai da dama shi wannan fatawa da cewa mutumin da ya wannan to lallai wajibi ne ke wannan saboda mai saboda sakacin nan da kuma mun ga cewa idan mutum ya yi irin wannan to abin da Allah madaukakin sarki ke dora masa shi ne kafara wannan suna kiranta kafara sughra eh, fidiya din nan suna kiranta kafara sughra sun yi kiyasinta akan wannan suka ce wato sai ya yi kafara to wannan dai matsala ce wacce malamai suke sabani kai abin da ba a akai dangane da irin wannan mutumin shi ne lallai ya saba ma Allah madaukakin sarki wajibi ne a kansa ya istighfari na biyu su malamai suna cewa eh, ba za mu ce masa wajibi ya ciyar ba amma sai dai mu ce mustahabbi ne ya ciyar saboda mai saboda babu nasi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake umartan wannan kuma suna ce inda wajibi ne to ya dace a ce an samu bayani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai tafi zuwa wata matsala din matsala ta gaba ita ce matsala ɗin alhamilu wal matar da take shayarwa da kuma mata wacce take da ciki idan suka ji tsoro makawanansu ko mayaransu sai suka sha azumi to su me ya wajaba a kansu shine yake cewa كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للظيل أو لم يكن الطفل سواها يقبل أو لم يكن الطفل سواها يقبل أو حامل تخشى على من تحمل إيه شوى كمرضع وأن أبدا وجبا akan mutumin da ya yi sakaci wajen ramukon watan ramadan shine irin abin da ya wajaba mamurdi'in mata mai shayarwa wato ciyarwa yana wajaba akan mata mai shayarwa wacce hafat al-saghir idan ta ji tsoro madan karaman danta cewa idan ta shayar da shi a lokacin nan da yake yin azumi wato in bata shayar da shi ba tana jin tsoron yana iya halaka ko in ta shayar da shi alhali yana azumin to zai samu tana azumi shi yaron yana iya halaka ko zai samu matsala saboda nonon ta babu ruwa don haka zai sha ba zai isar da shi ba wannan yana iya ja masa halaka ko ya ja masa ciwo ko ya ja masa zama da yunwa ko kuma a'a akwai nonon akwai ruwan nonon amma duk lokacin da tana azumi in ta ba yaron nono yana cutar da shi wato ruwan nono lokacin azumi yana cutar da yaro to in ji tsoron wannan ko wancan to ita wannan an yi mata eh, izini da ta sha ruwa a wajen malaman ita za ta iya ajiye azumin amma da sharaɗi guda biyu Sharaɗi na farko shine ke cewa walam San samma ya zere ta ji tsoro maɗanta halaka ko cutarwa sannan ba ta da wadata ko uban ɗan nan ba shi da wadata ko ɗan nan ba shi da wadata lurriri na wato ainihin ya samu azza'ir su ne mata waɗanda suke kula da 'ya'yan waɗansu suke shayar da su to imma babu kuɗi da za a ɗauki mace haya wadda za ta shayar da ɗan ko ku ba a samu wacce za ta yi ba kyauta fi sabilillah idan ba a samu wannan ba shine sharadi na farko sharadi na biyu aw yakun tiflu siwaha aw yakun tiflu siwaha aw lam yakun tiflu siwaha yaqbalu ko shi dan bai karban nonon wata mata in ba ta uwarsa ba in an samu waɗannan sharuɗa guda biyu to ya halasta matan ta sha ruwa sannan za ta rama kuma za ta ciyar da miskini guda ɗaya wannan shi ne abinda malamin ya faɗa za mu ci gaba da wannan shirin in allah maɗauki sarki ya kai mu gobe sannan sai mu faɗi dalilai akan wannan maganan da kuma abin da ya farin jaye da fatan allah maɗauki sarki ya karbi ibadunmu ya sanya mashi waɗanda za su yi dakatar da alkhairin da ke wannan wata ya sa mu cikin waɗanda za su yi sa'an ganin lailatul qadri a wannan wata kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya, amin وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته